لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana yau muna sha ɗaya ne watan sha'aban hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda i daidai da a sha hudu ga watan uku shekara 2022 inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukubatun mana tarihi na shehun malami shekhu usmanu khamis allah ya tsare mu allah ya tsare shi a cikin wannan littafi wanda wannan karatu yana zuwa daga wannan masallaci na abu da masallacin da mutane suka fi saninsa da masallacin malam hamis al-misri da ke nan kan bypass wanda suke da littafi a hannunsu wannan shine majalisi na 60 da nawa da bakwai ko? da majalisi na da bakwai wanda suke da littafi in bugun ya yi daidai da nawa za su ga shafi 200 da 65 idan ko bugu ya saba su duba al-mabahas al-ashir hadithul inzar yawm ad-dar hadithin da aka cewa annabi yayi gargadi ranar gida an fahimta yi wa'annan idan an ga gurin sai mu duba mu gani malam yace al-mabahas al-ashir hadithul inzar yawm ad-da nazala ko hina anzala Allah ta'ala lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala isaukar da wa anzir ashiratakal aqrabina kai wa danginka na kusa wa'azi da gargadi da kashedi da dan kunne, to wanda wannan sababin nuzul din da aka kawo tsakani da Allah ba shi da alaka da wannan aya ɗin ko da kaga hadisin kamar yadda bayanai zai tabbata cewa hadisin bai inganta ba gaskiya to lokacin da wannan aya ɗin ta sauka wa an zir ashira ta kar'akarabina Allah ya ce wa annabi wa danginsa na kusa gargaɗi da wa'azi da kashedi da jan kunni wanda wannan ya faru ne a hadisa ta biyu muna sanar da cewa wahayin farko da Allah ya fara wa annabi cewa ne ikra su. daga nan aka ɗauki wani lokaci wahayi ya yanki wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya a garin makka sai ya ce baina ma ana amshi ina cikin tafiya wata rana istamaitu sautan mina sama sai na ji wani sauti daga sama ya ce fara fa'atu basari sai na daga idona ya ce fa'idan malakul ladhi ja'ani bi sai ga shi mala'ikan da izo isa ni a kogon hira wannan mala'ikan ne na sake ganin shi yanzu ga shi a zaune A kan kujera jalisun alal kursi bayna sama'i wal yana zaune a kan kujera tsakanin sama da ƙasa Ya ce yace faru'tu sai aka firgitar da ni sai na dawo gida na cewa matata zan miluni zan miluni ku ni ku ni da suka lullube shi sai Allah madaukakin sarki yana lullaban sai ya ce masa ya al muddassir duk wani mutum da ya lullaba da mayafi a duniya to bai kai annabi Muhammad ba Allah ya ce masa ya kai wanda ya lullaba da mayafi to kum ka tashi ba zama bane idan ka fa anzir wa'azi za ka shigai, gargadi za ka shigai, to wajen wa'azin nan ne za mu ga cewa cikin abin da Allah ya faɗa masa wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi ta hanyar ka bauta masa shi kaɗai karka haɗa shi da kowa sannan wasiya ya baka fatsahir wanda ya kunshi abu biyu akwai zuciya akwai siyaf na waje shi yasa malamai suka bayar daga cikin ma'anar siyaf akwai cewa kada ya bari wandon shi wuce irin sawu yana jan ƙasa sannan wa rubi da fahadir gumakan da ake bautawa shi ya kaurace musu wala tamnun tastakfir kada ka bada kyauta kana neman ƙari sannan Allah sai ya ce masa rabbi ka fasbir sannan ka yi haƙuri zuwa ga ubangijinka to duk lokacin da yanzu idan ka ga an tashi karatu kaga wani mutum a waje an tare a nan ana ta bashi haƙuri to haka kawai ba abin da aka ma ba za a tare ana baka haƙuri ba to shi yasa Allah ya san abin da za a yi ma annabi tun a karan farko sai ce masa to ya haƙuri wala rabbika fasbir ka yi haƙuri to shine kullum abin da nake nuna wa ɗan uwa don mutumin da irga ya kama wannan hanyar ta Allah to dole sai ya yi haƙuri don zai ci karo da abubuwa ainihin wato marasa daɗi akan wannan ainihin wato hanya ɗin dangane da abin da ya shafi harkar Allah subhanahu wa ta'ala da aka dama ga cewa a cikin ƙur'ani gurare da yawa Allah maɗaukakin sarki yana ba annaba haƙuri ya ce masu ya haƙuri da mu ga ya ce masa wasbir ku wata bi ma yuha ilayka ka ba abin da Allah yi maka wahayi sai yace masa wasbir kai hakuri hatta ya hukuma Allah wa huwa khairul hakimi da ya koro ba shi labari a suratul hud labarin annabi nuhu da ya gama ba shi labari sai ya ce masa tilka min amba'il ghaibi nuhu ha ilayka wannan labari muka ɗauko daga taskar gaibu muke faɗa maka sai yace masa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada sai ce masa fasbir innal aqibata lil muttaqin kai hakuri ya sake fada masa a cikin suratul hud yace masa wasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al musin kai hakuri Allah ba zai tozarta ladan mutanen da suke masu isani ba sannan a suratul naml ko na hali a ƙarshe ya ce masa wasbir wa ma sabaruka illa billah wala hazan alaihim wala taku fi dhaqin mimma yankurun inna allaha ma alladhina taqaw wal hum muslimun sana a suratul kafi ya ce masa haka wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا sannan a suratu ɗaha ma ya ce masa haka ya ce masa fasbir alama ya kuluna ka yi haƙuri tun abin da suke faɗa maka wasu hamda rabbika qabla tsudu'i shamsi wa qabla gurubiha wa min ana illayli fasbir wa tarafan nahari da tarda a suratu roma haka yake masa fasbir inna wa'adallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yu'minun to shi yasa an mutum ya kalli wasiya ta luqmanul hakim tun daga inda ya fara mai babu inda ya ce waɗin ya haƙuri sai da ya zo wajen al'amur bil ma'aru sannan ya ce masa ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai ta masa wasbir ala ya haƙuri akan abin da zai same ka ba haka kawai ake bin hanyar ba a zauna lafiya inda zalika min azmin umur da haka za mu ga a suratu sa sai da Allah ya kawo kisar annabi dawo da suke isbir alama ya na ya hakuri kan abin da suke faɗa maka sai ya ce wasu abdana dawo da zan aiki na hu awwa to haka za ka ga Allah ya yi ta ba annaba haƙuri ya ce masa fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaqbil li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar wannan a suratul gafir sannan ya faɗa masa har waye a suratul gafir din fasbir inna wa'adallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'una sannan a haƙabi ya ce masa fasbir kama sabar ulil azmi min ar ka yi haƙuri to ka ku ga wannan fa ba fanni da kai bane ake taro mai fa dune fa rabbul izzati fa ta lallacin annabi yana cewa yi haƙuri ka ku ga abin da za a ci an ki Allah ne da kansa ke lallashin bawa yana cewa kai haƙuri kai haƙuri kuma ba guri ɗaya ba ka san ba haka kawai abin yake ba sannan a suratul qaf ya ce masa fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha sannan ya faɗa masa a suratul tu ya ce wasbir innaka bi a'yunina wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kai kana kan kulawar mu وسبح بحمد ربك حين تقوم سنا سورة القلم ياتي ما فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت saboda annabi Yunus wa abi aka sashi ya kasa hakuri ya tafi Allah ya turo bala'i kifi ya haɗiye shi ya kwanta ƙashin ruwa yasa kullum nake cewa idan Allah ya saka aikin addini da abin da kake cin karo da shi na matsala ka yi hakuri da ka bari ka ga 'yan duniya wannan ya gina gida wannan ya kara kashe kai harkar addinin ma ba ci kayakin to wallahi ba za ka bar na Allah ba ka ki shi kuma to Allah tsoron ka yake ji kai ka ki saka hannu cikin sa shi kuma zo saka hannu a naka ai bai yi wa shi yasa ya faɗa masa haka to haka yace su sabaran jamila kai hakuri hakuri mai kyau wasbir alama ya yaquluna wa hajirhum hajaran jamila kai kaurace masu kauracewa mai kyau to haka Allah madaukakin sarki ya ta lallashin annabi yana ce masa ya hakuri to idan muka lura da wannan ayar na cewa wa anzir ashira ta kal aqrabina kai wa danginka na kusa gargadi da kashedi da jan kunni wannan aya ta zo a cikin suratu shu'ara ita ce aya ta da 14 haka lambar aya yake eh ko babu lamba na ku ina ganin kamar 214 ne to za mu ga cewa kafin ita akwai ayoyin da suka zo kafin ita wanda Allah madaukakin sarki sai da yake cewa afa bi azabina yasta'jilu in doyan nan mutanen azaban mu kullun suke cewa idan an isa a kawo sai Allah ya ce a fara'aita baka gani ba in matta'ana husni idan muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci sun a maja'ahun kanu yu adu sannan ji abin da aka yi musu alkawarinsa na karewar rayuwa ai zai zo ai mutum abin da yake so a bashi an bashi na mata na kudi ne na gidaje ne na kowace irin rayuwa ne Allah maɗaukakin sarki sai ce sun maja a hun kanu yu adu sannan abin da maka yi masa alkawari na karewar ajali zai zo to a lokacin Allah sai ya ce ma agana anhum ma kanu yumatta'un duk abin da aka jiyar da su shi daɗi a lokacin ba yadda za a yi wannan abin ya musu amfani to shine Allah sai yake cewa wa ma a min ƙaryati ba mu taɓa hallaka wani gari ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala illa hamun birun fa sai da maka turo mai wa'azi haka kawai saboda zalunci mutane suna yin abu babu kyau kuma ba su san ba kyau ba Allah idan da garin Allah yake kin da muke ba mu taba yin haka ba sai yake zikira sai mun tunatar da su wa ma kunna ba da sai ba ma yin abu akan zalunci sai yace wa ma tanazzalat bihi shayatin wannan alqur'anin ba shi shedanu bane suka saukar da shi wa ma yanbaghi lahum wa ma yastadun bai ba yi wa gare su ba za su iya ba innahum anis sam'i dangane da inda suke samu da su jiwo maganan Allah Allah ya ce lama a zulun an nisanta su daga wurin to sai ya fara kashedi daga kan annabi sai ya ce masa to falata da umar Allah ilahan aka kakka kuskura ka bauta ma wani Allah tare da Allah subhanahu wa kada ya haka da ya ce falata da umar Allah ilahan akara sai ya ce fatakuna min al-mu'azzabi wannan fa'un ɗin da ya kawo fala la ta hani to wancan fa'un ɗin fatakuna min almu'azzabin fa'un ce sababiya in ka haɗa wani Allah tare da Allah wajen ibada to wannan sai isabbaba kana cikin wanda za a yi ma'azaba gobe alkiyama to sai Allah ya ce masa a lokacin sai ya ce to tunda aka fara da kai cewa kakka kuskura ka haɗa wani Allah da Allah wajen bauta sai ka zama cikin waɗanda za a yi ma'azaba sai ya ce to wa an zir takal aqrabina to danginka na kusa to ka fara gargadin da su to shi yasa ko alheri ne idan ya samu to ka fara da mutanenka sai da su mutane kamar yadda ɗazu muke magana da injiya da malam musa harun abu rukayya galibin idan muna tare da mutum na kusa da mu ne in allah ya yi masa ni'ima ba ma ganin kiman ni'imar sai mu je mu ɗauko na nesa wanda bai kashi ba sai kimanta shi na kusa saboda ana ganin an taso an da shi sai a wulakanta wannan ya sa ai mutanen makka su kansu da Allah ya saukar da alqur'ani sai ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika a cikin saukar da wannan qur'ani akwai daukaka gare ka akwai daukaka ga mutanen ka da sun ruko da shi da ma sai suka ku duba ku gani fa maka ta ki karɓan annabi sai madina ce ta karɓe shi to shi yasa kowane mai da'awa har ya damu kansa idan ya taso cikin al'ummar da yake ganin tana zagaye da shi bata damu da shi ba ta ba shi kula da ya kamata wannan ita ce mafi yawancin ɗabi'ar mutane wannan ita ce mafi su idan Allah ya yi musu ni'ima ba sa kimanta ni'imar sannan yake wa fi jana haka liman aka min almu'mini sai ce fa in asabuka fa bari ummin ma ta amalu. in sun saƙa maka to ce ni na barranta dangane da abin da kuke yi na aiki to wannan ne, to ne sai suka ce ran da wannan ayar ta sauka Da abu ila dari a bi dalibi. sai manzan Allah ya kira su zuwa ga gidan amminsa Abu Talib wa hum yawma idan 40 rajulan suka ce a ranar mutum arba'in ne yaziduna rajulan aw yanqusunahu ko dai suna ƙara ainihin wato mutum ɗaya ko suna ragewa haka ko sai talatin da tara ko arba'in da wani wa fihim a amamuhu a ciki akwai ammomin annabi sallallahu alaihi wasallam abu talibin wa hamzatu wal abbasu wa abu lahab wa fi a ƙarshe ne bayan da annabi ya kira su wannan taron wajen mutum arba'in da yan kai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله يأتي يا بني عبد المطلب يا كو بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا ويا النبي يتنال إلى الله من سنون متاشيبا في العرب أتكي الله ربا جاء قومه ولا إذو متاننسا بأفضل مما جئتكم به لما في كيشن أبنى نزومك لشي جئتكم بخير الدنيا والآخرة na zo muku da alherin duniya da lahira wa qad amarani Allah Allah ya umarce ni an addu'o ad'ukum ilayhi in kira ku zuwa gare shi da Allah wani alheri ne mafi gaba ɗaya a duniya babu alheri a duniya lamba ta ɗaya irin ka bauta wa Allah karka haɗa shi da komai duk wani alheri da ka sani a duniya da ɗan adam zai ci karo da shi wallahi bai kai wannan ba kamar yadda babu sharri lamba ta ɗaya a doron ƙasa irin haɗa Allah da wani to sai yake cewa idan kuka lura ayoyin da muka kawo munasaba ai da wannan Allah ya fara wa annabi kashe ni ta falata da ma Allah ilahan akhar fa takuna min al mu'azzabin shi yasa a suratul isra'i da ya tashi ai da wannan ya fara cewa la ta da al ma Allah ilahan akhar fa taqa'u da mazmuman makhzula da ya tafi karshe sake maimaita wannan abin ga annabi wala ta da al ma Allah ilahan akhar fa maluman har zuwa ƙarshe to shi ne sai yake cewa kada amara lillahu Allah ya umarci ni an kuma ilai in kira ku zuwa ga wannan alheri fa ayyukum wa ne yuwafiru ni zai taimake ni ya karfafe ni ala amri hada alayya akan wannan al'amarin nawa an ya kuna a fi wai dan uwana ya kasance wa wasi wasi ya kasance wa khalifati khalifa na ya kasance fi kuma a cikin ku wai lokacin annabi ya ce to wannan alherin da na zo muku da shi na duniya da lahira yanzu ina buƙatar waye zai taimaka min dan uwana wasina khalifa na ya tabbata a cikin ku wai fa ahajamal qaum sai mutanen suka kawo annabi sai suka ki akan ci ahajama shine da ma'anan imtana a ko idza ka idan ka yin abu ko ka kame to duk da mutanen nan suka kame an ha daga wannan abin da annabi ya nema da arin in ba na ali ba ku duba ku gani duk taron su da aka tara sun da mutum arai da annabi ibuduro da wannan ɗalibin kowa sai ya yadda sai sai da na ali sai ruwaya ta ce wa kana asgarahum shine mafi kankantar su kama lokacin da ya miƙe faƙala ya ce ya nabiyan layi ya annabin Allah a kunu waziraka alaihi abinda kake nema ni zan zama wazirinka a kan shi wai lokacin ne fa aka da rasulullahi bi raqabatihi sai mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki kama wuyan sayyidina Ali wa qala yatti masa hinna hada akhi wannan dan uwana ne wa wasi sanan wasi na ne wa khalifati fikum kuma khalifa na ne a cikin ku fasma'u lahu wa ati'u ku saurara ku ji abin da zai faɗa muku faqala al-qawm faqama al-qawm sai mutane suka yinki hakuna suna dariya wa na li abi talibin suna ce ma abu talib kada amaraka ya baka umarni suna nufin annabi kenan an ta sama alibnika ya tara mu yana so ya faɗa mana sako amma fa akan ɗanka ne wato a kuma ka masa biyayya wannan ita ce ruwaya za ku suna kafa hujjar ita musamman wannan gabar sai annabi ya ce inna hadha akhi wa wasi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u wannan ruwaya ƙarya ce an fahimta yi riwaya ce ta ƙarya makazuba ƙarya aka wa ma'aiki an fahimta yi suna kafa hujja da ita to shine malam sai ce wal a jawabi amsa hadal hadith ma'alulun sanadin wa matana wannan hadisin yana da illa ta fuskar sanadi da matani amma sanadu amma ta fuskar sanadi fi Abdul bin Al-Qasim Abu Maryam Al-Kufi قال ابن كثير ابن كثير يا فدا a cikin al-bidaya wan a mujalladi na uku shafi na 38 yace tafarrada bihi abu maryam al-kufi قال ابن المديني كان يدعو الحديث يا كسانشي mutumin nan yakan kirkir hadisan ƙarya وقال ابو حاتم والنسائي متروك الحديث wannan cikin mizanul iktidal a mujalladin sa na biyu shafi na 328 wannan ta fuskar isnadi kun ga hadisi bai inganta ba ko ya rushe dalilin shi yasa na sha faɗa muku a nan gurin na ce dukkan hujjojin da mutanen nan suke kafawa ka bai wuce ɗayan uku ko su ƙarya su ce maka akwai abu babu ɗaya kenan ko abu ya inganta su jirki tashi su ba shi ma'anar da ba haka take ba ko abin da bai inganta ba su kawo walla duk sanda dan shi'a zai buɗe baki ya maka magana duk dalilin da zai kafa maka bai fita daga ɗayan ukun koyewa Allah da annabi ƙarya abinda babu ya ce maka akwai kuma wani lokaci sai daga sai ta kawo sun na ƙarya ko akwai abin amma bai inganta ba ko a gurin mutumin malamai sun mai kata-kata ko kuma ya inganta amma ya murɗe shi ya bashi wata muguwar ma'ana abin da za su kawo bai fita daga ɗayan ukun nan to shine malam sai kisa muhammad bin abuwa bai zo cikin shi ba. ya ce dole ya zamanta wajen raddi ga ɗan bida kana da raddi jimali da tafsiri idan kai ahli sunna ne kana son qur'ani da sunna ka ji dan bid'a ya kawo wani abu sabo da baka san shi ba bako ne yanzu a gurinka to ka natsu abinda za ka sa a zuciyarka ka ce to wannan mutumin ko da yawa Allah da annabi karya abinda babu ya ce akwai ko kuma akwai to amma ba haka ma'anan yake ba da kayan haka zaka zauna lafiya yawwa to shine sai yake cewa wa amma matanuhu amma ta fuskar matani a zahirin matani zahirin matani munkar zahirin matanin ma munkari ne li'umuri saboda al'amura masu zuwa kama haka al'awwal na farko ashaharu ma zukira mafi shaharar abin da aka ammata min mu'azarata ali na karfafa wadda shaidina ali yayi huwa ma kana fi kitami da'awatul Maskiya shine abin da ya kasance karshen marhala ta da'awa a makka Tun da mun san cewa annabi ya yi da'awa har shekara goma sha uku a makka daga ƙarshe aka je aka yi taro a darun nadwa aka ce idan an kama manzon Allah a kashe shi Allah ya hikaito mana wannan cewa idiyam kuru dukan ladina kafaru ka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin annabi da ita shi fita ya fita da sai na abubakar shi ne sai ce inda ma hajarar nabi ilal madinati lokacin da annabi hijira ya tafi madina wannan lokacin min naumihi ala firashi ko wanda izo ya kwanta a kan shimfiɗar manzon Allah shine sai da ayi wa baƙa'i fi makka shi ya zauna makka a lokacin da annabi ya tafi bai tafi ba hatta addal ta ila ahliha duk abinda annabi ya san an ban masa na amana ce wasu suna albashin wannan nawa ne wannan nawa ne wannan nawa ne a mayin musu in kuka lura za ku ga mutane guda biyu daya ya zo ya kwanta kan shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin ya fice ta yadda in za a kawo farmaki a yi kisa za a kashe shi ana tsammanin annabin aka kashe ɗaya kuma ya fita tare da annabin suka fita ta yadda shi kuma inda za a ci karo da annabin duk abin da ya samu annabin shi ma sai ya same shi wayannan mutanen guda biyu ashe kowa bai kamata ka jinjina masa mawajen wajen kokari ko kuwa ta shi yasa ahli sunna da suka tashe su sai da na alin namu ne sai na abubakar wa namu ne to kuma Allah sai ya hikatu wannan a Qur'ani yace illa tan suruhu. fa qala nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniyas nayn Allah bai ce na ɗaya ba sai ce na biyu sai ce thaniyas nayn to dole ka yadda yadda ka yadda sai na Abubakar annabi shine na ɗaya a lokacin shine na biyu dole ya zamanta kuma shine na biyu cikin al'ummar wajen daraja ai thaniyas nayn kun ga wannan shine abin da aka yi kaito kuma ya tabbata an yi haka to sai ka haɗa guda biyu wannan ya ba annabi sun fita inda za a kashe annabi tare za a kashe su wannan ya kwanta a shimfidar annabi inda za a zo kisa za a iya kashe shi ana tsammanin wa annabin aka kashe wannan shi ne wannan shi abin da aka rawaito to kun ga inda wancan abin an yi shi ya tabbata da gaske ya aka ruwaito wannan ta fuskar isnadi ingantacce wancan ma ya kamata a sami ta fuskar wa isnadi ingantacce a Sani na biyu kaulu bani abdul muttalibi maganan ƴaƴan abdul li abi ɗalibi ga abu talib tunda a lokacin ba ƴaƴan abu talib aka ce ba ƴaƴan abdul kenan shi ma a lokacin abu talib baban na ali dan abdul muttalibi ne kuma an tara su an ce sun kai wajen su arba'in da yan kai amaraka ya umarce ka an tasma libnika ka saurara a kan matsalar ɗanka wa tuti'a ka yi biyayya batilun wannan kanna ne wa zalika li anna aba talibin domin abu talib lan yasma wa lam yuti annabiya bai saurara ba kuma bai ma annabi biyayya ba akan wannan fa kaifa yuqalu lahu amaraka an tuti ibnaka tunda in ana maganar shugabanci ne ai baban ya riga sai na almutuwa ya kuma za a ce kai biyayya akan shugabanci ga wanda ba zai shugabancin ba kana nan yana ba ta amfani fahimta ne wannan kenan sannan a salisu na uku sai ya ce layi ulamu ba a sani ba annahu dakala ahadul nil islam ala da ali fi makkata ko لا يؤلم أنه دخل nil من ala على da عليهم fi Makkata. ba a san wani mutum ba da shiga musulunci ta hannun sayyidina ali a garin maka, amma kun ga na abakar galibin al'ashara al-mubashsharuna idan ka cire sai na ali mafi yawancin su a hannun sai na abakar suka musulunta hatta bilal eh da ka ga lokacin da aka dinga azabtar da shi yana ba wanda isi ya shi da kudin shi aka fansa shi shine na abubakar wala bukar annahu uzi usiya fi sabilillahi hunaka ka ba'd sahaba ba a ruwaito ba sai na ala an azabtar da shi kamar yadda aka yi wa raguwar sahabbai wala na kulu haza ta na kusan la'alin malam yace ba muna faɗar wannan dan ma darasar sai da na albani a'a kalla wa hasha wa hasha na anna kula zalika tasbihi sarki ya tabbata ga Allah Allah ka tsare mu mu faɗi wata maganar da za ta tauye darajar sai da na ali an fahimta ne da shi yasa kullum za ka ga na ga wani malamin da ya taɓa ganganun na yabo da shekul islam bin taimiyya yi a kan sai da na ali a cikin majamu'ul fatawa da kuma littafin sa min hadu sunnatul nabawiyya wasu daga cikin yan shi'a ne duk abin da wani zai je faɗa ce bai kai abin da wani ya rubuta ma a kata ibnu taimiyya fi haƙƙin lahi wa rasuli wa ali baiti galibin maganganun da a can suke ci to daga nan ne yan ɗariƙu su ma sai tafi son sai su suka ga maganin da ibnu timiya ya faɗe ta a babin ilzami da abokin tattaunawa shi wanda ke so ya san matsayin halin bita a wajen eh, ibnu kimiyya to ya dawo littafin duba littafin sa al wasiliya ba littafin da yake raddi yake maga wani abokin gaba ma ba haka bane to shine sai yake cewa a fana'an walillahi alhamd mu kan ahli sunna mun gode ma Allah wal minna da bai wadda yayi nan qarrabu ila Allah jalla fi ulahu bi hubbi ali mukan nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar kaunar da muke wasiri na ali shi yasa ai kaga ko ibnu taymiya cewa ya sa iri an mazhabi wa aqidati ruzqal hudaman lil hidayati yasalu sai ta isma a kalama mahaqqiqin fi qawli la yasni anhu la tabaddalu sai ta hubbu sahabatihim hubbu sahabatu kulluhum li mazhabun sai yace wa mawaddatul qurba biha atawassalu qurba yana maganan wanda suke alaka da gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa inna ma zahara asrun alayya wa inna ma zahara asru ali sawa'un fi da'wa tasirin sayyidina ali ya bayyana ne a cikin da'awa jihadi أو العلم كو علمي أو النسلة كو تيمكو وغير ذلك من وسائل التأييد يوصل تكين وإن النهيون ترفع الدين سيتي إنما ظهر ذلك في المدينة بعد هجرته وأن يا بيّن لي مدينة باين النبي صلى الله عليه وسلم يا هجرة وبعد أن بلغ مبلغ الرجال bayan lokacin tunda ai ko aure bai ba sai a madina ya aure ai ko kuwa ba sai a madina ya aure ba kaga kenan duk gwagwarmayar da aka yi a makka yana matashi sai lokacin da aka riga aka kai madina lokacin ya kai makurar yadda matashi yake kai washe sa annabi ya aura masa da ainihin wato na na fatima Allah ya kara masa yadda amma tare da haka faqad kana radiyallahu anhu wa ardahu sayfan min suyufillahi ta'ala kuma sayyidina ali takobi ne zararre daga cikin takubban Allah allati sallaha alal mushrikin wanda Allah izari kai ga mushrikai wa kana aliman malami ne min ulama'i ashabin nabi daga cikin malaman sahabban manzon Allah duk duniya ba wanda ya isa ya masa haka yana daga cikin malamai na gaba gaba a harkar ilimi cikin sahabban annabi bal min al mubarrizina fihi kai yana daga cikin waɗanda suka fito fili a harkar ilimi cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana imaman fi zuhudi imam ne wajen taka ɗanɗan da duniya imaman fil wara'i imam ne a wajen wara'u imaman fi sunna imam ne a wajen sunna imaman fil qur'ani imaman fi shaja'ati imam ne a wajen qur'ani isar abdullahi ɗan mas'ud da tumbatsarsa yana da alaƙa da sai da ali gidan karatu kamar yadda duk alaƙar abdullahi dan abbas tare da addu'ar da ma'aiki yi masa ya ce allahumma faqihu fi dini wa allimhu tawi ɗalibin sayyidina ali ka ko ga mallan ya kai mallaku in aka kalli abdullahi dan abbas aka ce masa wannan ɗalibin sayyidina ali ne ka san ku sayyidina ali ya kai a gidan ilimin kuwa sai yake cewa imamun fil infaqi imam ne wajen ciyarwa imaman fi taqwa imaman fil ilmi imam ne a wajen tsoron Allah imam ne a cikin ilimi farahimahu Allah wa radiya anhu wa rafa'a darajatahu fi ilmi malam yace Allah ya ji kansirina rina ali Allah ka tsare yadda da shi Allah ka daga darajarsa a cikin ilmi kun ga wannan kenan الرابع له سيتي بنو عبد المطلب في تلك الفترة ya'yan abdulmuttalib a wancan lokacin lam ya bulugu arba'ina rajulan ba su kai mutum arba'in ba kamar yadda wata ruwaya ta faɗa a wa hunaka tafasilun wa bayani akwai tafsiri da bayani zuriyat abdulmuttalib alama da a fi kutubut taradum wasir zuriyar abdulmuttalib akan yadda ya zo a cikin littattafan sira da taradum ya'yansa a wannan lokacin in ka haɗa su da mazansu da matansu ba su kai wannan ba na farko akwai abdullahi ko shi ne na farko ba don annabi amma ba shi ba na farko cikin 'ya'yan sannan akwai al'abbas akwai hamzatu shi ne na uku akwai abu talib akwai abu lahab da baban annabi abdullahi da abu lahab babansa ɗaya ba ban sani ba kuwan gani eh? don ka gane shi allah ba ruwansa kar ka zo kana ta tuciya kana da alaka da annabi in baka ba Allah ba shine ma albarka ne yawa ke sa da ibn Allah ga sura nan alqur'ani muna karanta tabbaja da abil adu wa tab azubayr zubayr shine na takwas jira almuqwam muqwam al-ghaida'u sannan kusamu shine na 11 sannan sai hajlun sannan sai abdul ka'abati shine na 13 addaraka to cikin waɗannan mutum goma sha uku din daraka bi isa annabi arba'atun minhum faqat to mutum hudu ne kaɗai suka riski sakon manzon Allah da Abbasu Hamzatu a cikin mutum hudun nan sai bi suka musulunta da Abbas da na Hamza wanda mun san sai Sayyidina Hamza shine sayyidu shuhada dan a udu aka kashe shi ko sai Abu Talib sai Abu Lahab mutum biyun nan da ba su musulunta ba sai ya nuna wa annabi soyayya ta ƙarshe shine abu talib ɗaya nuna wa annabi ƙiyayya ta ƙarshe shine abu lahab wayannan su ne musulunci ya riska to shi yasa maka ce tun da waɗannan guda goma sha ukun da aka haifa a ciki hudu musulunci ya riska biyu suka musulunta biyu suka ci musulunta hadisin inna abi wa abaka fin nari dole sai dai ka ɗauko shi ka ɗabbaka kan biyun nan da suka ci musulunci domin wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula tana nan dole sai aiki wannan shine Allah ya sa dace amma zuriyatu aulad abi abdul muttalib fahiya zuriyar abdul muttalib sune haula su ne wa'annan hamzatu wa Zubairu wa dirar wal muqwam wal ghaidaq wa abdul ka'aba wa kusan wa hajar falam tuzkar lahum zuriyatun min adh-dhukuri wa'annan ba ambata cewa suna da zuriya maza ba illa ma kana min hamzata sai abinda aka faɗa na sayyidina hamza an anti inna lahu dhurriya min adh-dhukur wahid aw ithnain yana da zuriya da ya bari maza ko dai mutum ɗaya ko mutum biyu haka ake faɗa walaysa lahu ma dhurriya ba su dhurriya wa kada qusam haka nan qusam zakaru lahu waladan wahidan an ambaci cewa yana da ɗa ɗaya walan yu'aqib sannan wannan ɗan bai wanzu ba wa amma abdullahi amma shi abdullahi ho walidin nabi Walai laysa lahu ghayruhu shine mahaifin annabi banda shi bai haifi kowane da a duniya ba kuma ko da annabi fa mahaifin sa haife shi bai kai shekara 20 a duniya ba kuma Allah cikin cikar kamalarsa sai zaman to baban annabi bai taba auren kowa ba sai babarsa babarsa ba da taba auren kowa sai babansa kuma auren saurayi da budurwa saboda tun da annabi ya zo duniya aka ɗauki cikinsa Allah sai ya ƙi bari ma cewa za a haifi annabin mahaifinsa yana dare tun yana cikin kafin ya zo duniya Allah sai ya ɗauke mahaifin mene ne hikimar haka sau da kar wani mutum ya tashi a duniya yanzu yana kafafa cewa shi kanin annabi ne kowan annabi ne bai ya kowa ya kamun kafa ba wannan duk duniya ba wani mutum da ma'anan wani shi kanin annabi ne kowan annabi uwa ɗaya ba ɗaya ba wannan mahalikin a lura babu duk wannan za a faɗa maka sai dai a ce ɗan ƙanin shi ne ko ɗan wani amma dai ƙani wanda aka fito uwa babu to shi yasa ƴaƴansa guda uku maza da alƙasim da abdullahi da ibrahim allah ya kashe su tun suna ƴan ƙanana hikimar wannan kuma kada ya mutu wasu su zo su tayar da rigima sai ai annabta ya kamata ka ci gaba tunda ba gashi nan ba yanzu mun samu aƙidar komai allah ne aka samu aƙida dan renin hankali ko ka ga katon banza ɗan iska matsiyaci wasu zai tsaya gaban ka sai ce maka wai shi Allah ne eh? ka ga yana shan giya a yi fasadi a yawa shi yasa ai nake faɗa musu kwanan shehu in yasu ba karamin bala'i da masifa ya kawo al'umma ba duk wani wanda yake tsammanin wani shehu bala'in ya zo wani mutumin kirki ne waliyin Allah ne ƙarya yake ai mun fito da littattafan yanzu mana faɗa shafi shafi da wayan nan malaman tun daga kansu ɗahir bauchi su malam sharif sali da duk wani malami da ka sani a ƙasar na haka suke ƙarya suna cewa waɗannan yan hakikan ai ba su da alaƙa da shi ibrahim yas ni kuma na faɗa musu yanzu ƙarya suke ba ƙarya suke dai sun faɗa mutane haka aƙiya suke rufa rufa suke billahi allazi la ilaha illa wannan aƙidar shehu ibrahim in ya ya koyar da ita a littattafan shi kawai an samu wasu yan tafiya ne kamar da ta amma Bamba yake su wayancan ba za su iya faɗa ba su kuma suka fito suka bayyana abu ikanin ɗariƙa za a yi to su ɗan anti su ne 'yan ɗariƙa na haƙiƙa wannan mutum zai zo tsaya gaban kai ce maka kuwa Allah ne shi Ibrahim ya sai zo tafsiri ya ce wai ma'anar la ilaha illallah a wajen waɗanda suka yi wusuli in dai ta yi wusuli to shine kawai la mawjuda bi haqqin illallah duk wani abu da ka gani saman to Allah ne yace hum ya la illa suna faɗan ba wani abu in ba Allah ba in dai kayi usuli wannan fa yana nan rubuta cikin tafsirin shi shafi na 222 cikin suratul baqara karkashin tafsirin Allahu la ilaha illahu a hayyul qayyum ne wannan magana to kuma wallahi cikin yan kwanakin nan na yi makin irin guraren nan inda ya faɗi wannan aƙidar ya fi guri goma sha biyar a tafsirin shi Wannan wani mutum ya zo ya rena hankalin mutane kun je kun ɗauko wani mutum fajiri fasiki ɗin ba ta ɗaya ya zo ya gina aƙidar zagin Allah da annabi ya zo yanzu kiristoci ba cewa suka yi Allah cewa laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wannan suka ce annabi Isa dan maryam Allah ya ce kafirai ne idan an ce annabi Isa shi kadai Allah ne Allah ya ce kafirai ne ya kuma wanda ya zo yake kuwa Allah ne to wannan aƙidar fa aka zo ita ce aka cewa mutane rufa rufa ana ta cewa ai ƙarya ne wannan yan hakikan ba su da alaka da shi ƙarya suke shi yasa kwanan nan da na ko karatun nan duk malaman suna ji sun yi shiru kuma na san sakon su yana kai duk wanda suke yankan kamban nan in an yi karatu zai dauko sai ai ba a ja baki daidai ma ai ba ai ya fassara ma ba wanda yake bari ya dauko shafin barewa mutane da yani an yi ne ban ja bakin daidai ma ban yi tafsirin daidai ma haka idan sunna yake cewa Wai to wane mutum wane mutum wala aka kakkuwa ya damu ku? maganan wani shehu ibrahim wani wali ne yanzu ƙarya suke ba wani maganan wali. in in da ma muna abin nan a'a magana ce ta fajiri ne fasiki lamba ta daya dan wallahi ban san wata banna da fasadi a doron kasa ba a zo ka karantar da mutane a kidar ka cewa kuwa Allah ne in ko ba haka bane abin da Allah yi a Qur'ani na cewa kiristoci kafare ne to Allah ya kuskure in wanda ya ce annabi Isa shi kaɗai Allah ne da mamarsa Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki Allah ya ce kafirai ne sun zama kafirai wanda ya zo ya gina aƙidar cewa kuma kowa Allah ne shine ya kamata ya zama kafiri lamba ta ɗaya to wannan aƙidar tana nan cikin littattafansu duk karanta sannan maganan cewa kana iya yin saɓan Allah a zahiri amma a haƙiƙa ne za a kai ga Allah wannan ma yana da littafin shi mun gani mun karanta mutane eh? kuma haƙiƙan nan ɗazun nan kafin mu fito nake nuna ma 'yan uwa cikin suratul juma'a ya ce wannan haƙiƙar manzan Allah ne koyar da ita haka ya faɗa in lokaci ya zo in nuna gurin in ce ga inda ya ce annabi ne ya koyar da wannan hakikar annabi ne ya yawa mutane ilimin cewa kowa Allah ne wallahi yana nan a rubuta ya rubuta ya rubuta to kawai saboda muna jin tsoron wani saboda muna dama Najeriya zaune take lafiya wannan hargitsin mu muka kawo shi eh, ai ba mu muka kawo shi ba Allah ne ya jarraba mutane da shi kuma muna roƙon Allah ya yi amma muddin ana karantar da wannan aqidar to ƙarya aiki a zauna lafiya a ƙila cewa komai Allah ne Allah cewa ya takadu samawati ya tafattar na minhu watan shakkul ardu wata kirrul jibalu ne adna aulin rahman ne cewa Allah yana da ɗa sama tana yin haka to ina kuma a ce Allah kowa ma Allah ne wani aƙidar fa tana nan fa kowa Allah ne ba ai shi yasa kwanan nan duk wannan ba sun yi shiru ba ai dama mun kaka ga mun dun faro abu ba mu kai shi karshe ba ba mu zo kan shi bane wallahi kuma ku jira ku gani Allah ya ara mana lokaci nan shekaru masu zuwa lillahi lazi sai an kai ƙarya kuke ba wani malami a ƙasar nan da ya isa ya sake fitowa a gaban mutane ya zo yana wa mutane ƙaryar banza cewa shi Ibrahim wani mutumin kirki ne yana da karama yana da wayi kar ko ma tukunna musuluncin ki za a duba ka zo ka karantar da mutane a ƙidar kowa Allah ne na ce in yi ne ban gane ba su manyan malaman a akabira mujrimi haɗin ba wayannan yan ƙananan yaran ba ake turawa a shish a gefe su yi hayaniya haya haya haya a ta kan ga tafsirin nan ayin ana yi kuna kallo da muke haskawa kowa yana gani mu ce ga inda ake maganan nan to su ya kamata in ba abin da muka faɗa ba daidai ba ne to su ɗauko su suwa mutane da yana ce a bakin nan da na jani ne ban gane fa gafa abin da shi bala'in yake nufi ba magani in ka kubuce can in kawo maka wani gurin sama da guri goma sha biyar a cikin tafsirin shi don ba nan faɗa maka da ina da ina ba yanzu in ka yi karatu ka je ka ci gaba da bincika za ka gani wadda ka in ka zo ta can na buto maka ta can wallahi in ka biyo ta can na biyo maka ta can ma haɗu za ka ga yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu wallahi abin yana da ciwon rai yanzu ku duba fa mala'iku da annaba Allah ya hada ya ce masu wa man yaqul minkum inni ilahun min dunihi sai ce fa zalika alladhi zai jahannam kadhalika min dubbali duk wanda ya fada daga cikin ku yace shi Allah ne Allah ya ce wallahi sai na masa azaba to ba ma maganin ci a'a kowa ma Allah ka san mutum an haife shi da uwar shi da uban shi wai saboda renin hankali wai magana la ilaha illallah da ma'anan lama abu da bi haƙƙin illallah sai ce wai wannan tauhidin ga magarin mutane ne kana musulmi ka kudurta ba babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba to wannan tauhidin ga magarin mutane ne kuma wannan fa akan shi ne annabawa suka zo a suratul hajji menene dalilin da yasa Allah sai da ya shimfida din ya tabbatar da wannan sai da ya shimfida din faɗi dalilai na shi ya halitta ɗan adam ya ayyuha nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin da Allah madaukakin sarki ya gama cikin abin da sai yace wa taral abdu hamidatun zaka yin kasa ta yi shiru sai yace fa idza anzalna alaiha al-ma'a tazat wa rabat idan Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa kasar ta girgiza ta kumbura ta karba wanda malamai suka ce akwai alaka tsakanin kasar da ta bushe da mahaifan mace wacce ba a fara saduwa da isa ba yadda kaga idan damana Allah ya saukar da ruwa kasa ta kan karba ta fitar da tsiri mai kyau to haka idan an ɗibo sanadarin maniyin namiji da mace an haɗa a mahaifa haka take fitar da ita kuma nata abin da take fitarwa yadda ƙasa nau'in tsiri biyu take fitowa a zakar wal'unsa haka mahaifan mata suke fitar da waɗannan nau'ikan biyu na halitta to shi yasa ya ce wa an ambatat min kulli zawjin bahid da ya gama sai ce zalika bi anna allaha huwal haqq ni wannan maganan Allah shine abin bauta na gaskiya wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir to da ya tafi cikin suratul hajj da ya faɗi wannan sai tsara. ذلك بأن لا هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذاك دم لمن من سنة تفسير نقصية أقل لا إله إلا الله شيني لا ما أبود بحق باب أبن بوتاد دقصي أم بسك تنشنت على قصية ثم الله ما في هذا يأتي توحيدا لما قدم متعلين فرعون ليس ما ce لكم من إله غيري ilahin gairi shi bai san ne zai ce ana rabbukum al'ala da Allah ya tashi sai ke fa akadahu Allah na kana al'akhirata ashe abinda Allah ya ne ya mai azaba saboda magana ta tafi kowar ta bi ashe Allah ya zalintar fir'auna idan ya san fir'aunan ma Allah ne kuma ya hukunta shi akan wannan fa duk annabawa shekara 950 annabu nuhu yazo yana cewa ibudullah Dullaha wata wattaquhu wa atiun ku bautawa Allah kar ku haɗa shi da kuwa tashi duk wannan tauhidin da annaba suka zo da shi aikin banza suka sha sun yi wahala kawai wasu ƙarshen banza sun zo aikin da annabawa suka yi annabi a wasu shekara ashirin da uku yana wahala ya kuɗa ma kowane irin hatsari wasu ƙarshen banza sun shiga rigar addini kuma sun ruguza aikin da annabi kuma da sunan kauna san annabi ba haka suka yi ba to shine yanzu ga shi ibrahim ya a hannunmu su kwatai ta sun ji sun ji maganganun da muka fitar kwanan shiru suka yi kamar mushriki ya ci shiru ya sha ruwa sha la sa ya shiru wallahi shiru Allah ya shiryar da mu an gani wa amma al-abbas amma shi abbas lam yakul wulida lahu hina ba a masa haihuwa ba a wancan lokacin akbaru auladihi al-fadl mafi girman ayyan abbas ne al-fadl yayin abdullahi al-abbas wal fadl asghar min ali kuma fadl din nan duk haka bai kai na ali ba tuwafi ya rasu shekara ta 18 walahu min al umri yana da shekaru 22 shekara 22 ai wulida sab'a sanata sab'in min al bi'sa an haife shi shekara ta bakwai lokacin da Allah ya aiko annabi kaga sai bayan da aka aiko annabi da shekara bakwai sannan Abbas ya haifi ɗansa na farko fa huwa idan lam yudrik hadha al ihtima kaga a wannan lokacin shi kutsa alfablu bai riski wannan taron da aka yi ba sai ya ce wa amma auladu abi talibin amma ayan abu talib azzukuru maza talibin, ko aqilun jafarun aliyun wa aliyun asgar asgaruhum shi sai na ali shine mafi kankanta wa'annan cikin 'ya'yansa akwai talib akwai aqil akwai jafar akwai ali shi yasa za ku ga a cikin ahlul baiti sai ake ce akwai ali aqi akwai ali jafar ko akwai ali ali sannan akwai ali abbas ko abbas din baban annabi ne kamar yadda yake abu talib shi ma to shi abu talib din nan yana da ƴaƴa guda hudu akwai talib akwai aqil akwai jafar akwai to shine yace wa wa wa auladul harithum ƴaƴan harisu ne ubaidatu abu safiyan umayyatu عبد umayyatu abdullahi abdusham rabi'atu naufal sai ya fa'idda fa'iddatu man kana yumkin adadin waɗanda zai yi annahu hadara cewa sun halattu wannan gurin in ma zai yi wahidin mutum ashirin da ne ruwaya ba ta ce mutum arba'in ba to shine malam ya lissafa adadi ta fuskar a tarihanci cewa inda ma zai yiwu a lokacin to inda za a yi lissafa mutum ashirin da ɗaya ne sai ce fa'ainan arba'una ina mutum arba'in ɗin da kullahum dukkansu eh, ya kuru na jaza in ka ajiye musu ɗan akuya in an gasa za su iya cinye shi ina suke ya ce arrabi'u na hudu ƙauluhu fa'ayyukum yuwasiru ne ala amri hada waye ji karfafe ni akan wannan al'amari na yace fa yakunu akhi wa wasi fikum ya zama dan uwana ko kuma wasi na a cikin ku sai yace la yumkin an yasura min annabi dai wa wannan ya fito daga annabi fa inna mujarrad al-ijabati lish-shahada domin mujarradin karba abu ta fuskar shahana la tujibu al-khilafata bai wajabta cewa ka zama khalifa in nace fa ayyukum waye zai zama to kaza kaza kana sai yace wa qad ajabahu kathiruna kuma da yawa ai sun amsa masa kiran da zo da shi sai ce alkhamis nadir hamzatu wa ja'far wa uqaydatu bin al-harith ajabu nabiyya ai wa'annan sun karba ma lokacin da annabi min yace waye zai karba mu mujarradin karba kiran annabi a lokacin ai bai nuna ka zama kai ne khalifa bayan shi inda yana wajen kato shine malamin yace ai da hamza da ja'far da ubaydatu bin al-harith wa'annan sun karba dawa annabi wa nasarun dina sun taimaki addini min ali fi zalika alwaqt fiye da gudun da sai na ali ba addini amma a wannan lokacin tunda su ba su tsawo ba rayuwar ba ta tsaye ba sai na an kashe shi a uhudu kuma kowa ya sani a lokacin tsoron da ake wa sai na hamza ba a masa na ali wannan tsoron na hudu na shida aliyun umruhu bai wuce shekara 8 ko shekara goma ba asabi ina bakwai qauluhum li abi talib amarka an tasma'a libnika wa tuti'a yace fa huwa qaulun batilun wannan magana ce ta anna li'anna aba talib rafada domin aba talib yayi wa an yuti al-asl ya ma addinin annabi wa huwa an-nabiy shine annabi fa kaifa yuti al-far'a wa huwa aliyun wa yu'ayyiru kiyaya zai karba abin da yake reshe ne amma ya ki asali mai karba addinin musulmi sai zai magana kuma wata maganan khalifanci bai yiwa to shi ne malam sai ce haza taqriban wa hazihi taqriban wannan shi ne mafi kusanci sai ce ahammu al ya allati yastajilluna biha ala imamati ali mafi girman muhimman da da suke kafa hujja da shi akan imamancin sayyidina ali in ji ainihin shi ne mafi girman abin da suke kafa hujja da ainihin wato shi a duk da mun so mu abin nan amma dai bari mu gani a kabla abi bakar wa umar gabanin abubakar da umar wala Allah hunaka adillatan ukhra ba mamaki akwai wasu da akwai wasu dalilan nan an anha wanda na kauda kai daga gareta li'anna li'anna ميسا أنه ولألا هناك أدلة أخرى أعرضت عنها آه، آه، أين لأن مي على المي على المطلوب هكذا أنه أتونا غنم لأن وضعفها هو domin a launinta da kuma tsananin launin shi shine mafi fitowa fili mimma sabaka daga abin da ya gabata wala tadullu alal matsalobi ba ta nuni akan abin da ake nema din alal aqall min waje hatin nazari mafi karanci ta fuskan nazari na amma akwai dalilan da suke kafa hujja da su da dama malam ya kalli mafi muhimmanci ne sai aku duk abin da ya kawo maka a nan ta bangaren ayi ko hadisai da suke kafa hujja da shi to bai kai wannan ba hadisan ta fuskar dalili to gashi yana ganin bai wuce saura darasi ɗaya ba ya kamata mu gama littafin nan gashi ramadan yana tunkarar mu da mun so mai katima amma ina ganin haka za mu yi hakuri mu dawo satin ya zuwa idan ranar talatin litinin ya dawo azumi saura kwana na eh? sha ɗaya ko a amalan a saura da sati da a yi haƙuri mu dawo sati mai zuwa mu ƙarasa shi eh? ko kuwa a yi haƙuri tun da bai wuce saura da rafi ɗaya ma lashe ta eh? a ku yi haƙuri ainihin ne mai karatu ba ni ba ne mai karatu yawa malam nuna ma so a rufe amma tun da na ga saura da rafi ɗaya to mai haƙuri mu gama shi sati mai zuwa kafin ramadan ya dawo sai mai tunanin mai kuma zami kuwa Allah ya sa mu dace sakona na ƙarshe da nake so in faɗa shine dangane da abin da ya faru na malam Aminu Jaurawa abin da ya sa zan yi magana a ɗaya ne a ɗazu ina kan hanya wani ya kira ni ya faɗa min cewa baba impossible ya yi ƙoƙari ɗazu ta fuskar bayanan da ya yi akan matsala din Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alheri to mu dama tun kafin yi bayani da malam musbahu can a zaune a malam usman ranan ya zo sannan malam ali ya bugu daga sakkwato ta wayannan maganganu da aka yi ba daidai bane saboda dalili kaza kuma muka yadda muka janye kuma kowa ya ji janye mu kafin wannan lokaci so baba impossible ya fito yayi bayani kuma ya yi kokari gurin bayanansa Allah ya saka masa da alheri kiran da muke tun da yanzu gwamnati ta shigo ciki da Allah duk wani daga cikin matashi shi ma da ya fitar da wani saƙo wanda yake da alaƙa da cewa zai ɗauki wani mataki to da Allah ya yi haƙuri ya janye ko kuwa kamar yadda muwa muka janye maganganun mu da haka in gwamnati ta shigo za ta ɗauki matakin da ya dace to da Allah ɗaiɗaikun mutane kada kowa ya ɗauki doka a hannun shi a bari gwamnati ta aikin ta dan dama hakkin ta ne ita take da damar ce wannan wannan shine sakuna na ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh